أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله da wannan yammaci na alhamis shi wannan yana da yana ba da ba wannan yammacin alhamis yau sha biyar ga watan rabi'ul tsani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekaru 41 daidai bayan 1400 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta 2019 miladiya kamar yadda aka saba kowane lokaci irin wannan tsakanin magariba da isha'i muna haduwa da yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasinmu na tarihi a yayin da muke kai da littafin nurul ke fi sirati sayyid mursali kuma idan ba manta ba za mu tashi a shafi na 96 shafi na 96 tare da sabon unwani wato sabon topic shi ne gazuwatu gatsafan gazuwatu gatsafan wato yakin gatsafan malam ya ce balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama أن بني سألمة ومحارب من غطفان tajamma'u bi riyasati ra'isin minhum labari ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan cewa banu salaba da kuma wani mayaƙi ko mayaƙa daga cikin gabafan ɗin mutanen gabafan da jamma'u sun taru sun yi mutum biriyasati ra'isin minhum ƙarƙashin jagorancin wani shugaba nasu ismuhu jirasur sunan shugaban nasu jirasur me wannan mitin da suka yi me manufarsa ƙarar ya ce yuridun algharrata alal madina suna so su kai wa madina hari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arada sallallahu alaihi wa sallama an yaghulla aydihim kay la yatamakkanu min hadha al-ashra sai annabi ya so ya dace musu hannaye a waye filla hannayen ba kamar ya karya lagos a yadda ba za su iya yin wannan aika-aikar da su so ba يتي فخرج إليه من المدينة في أربعمائة وخمسين رجلا لم يكتا يبرجر المدينة يرسكس كويت الحديث لما السن مسلم بريه دام مسلم بريه دام في عشرة ليلة مضت للربيع الأول wato sha biyu ga watan rafi awwal wannan abin ya faru ina fata yana fahimta bayan kwanaki goma sha biyu da suka shuke a watan rabi'ul awwal wannan watan rabi'ul ɗin shi ne ranar da ake cewa ita ce ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba na wannan ranar da aka fi shaƙin ba fa sai dai abinda nake so in tunatar da mu ne. kamar yadda muka karanta a baya babu wani ingantaccen nassi da ya tabbatar da an haifi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama a ranar sha biyu ga watan da awa babu kuma a lokacin ba babu kalanda ba wani rubutu date ana gane kwanakin mutane ko da abubuwa da suka faru da wasu al'amura na zamani an yi kaza ga kowa littafan tarihi aka ce an haife shi a shekarar giwaye shekarar da giwaye suka ga tsawari kamar yadda mu ma ana za ga wasu tsofaffi ka ce babu wani shekarar kino zai da ci gaba da sani ba da su kai abuwa na ɗanki zai da ce lokacin mulkin murtala lokacin mulkin buhari na farko lokacin mulkin shagari wurin da aka ba da 'yancin kai a ranar aka haifuwa ne ba da ba kuma nan ba zai din ba sai dai in ka sani sai ka gane a yanzu nake nufi a nan mu amma su a lokacin ba san wani date ba to su ma a lokacin laraba a lokacin ba wani date ba san tarihi ba zai ga maka san da aka ba da musulma shi ne shi tarihin musulunci ma an fara ne daga lokacin da ya hijira ba daga haihuwar wasu ake magana kuma san da annabi ya hijira shekarar sana shekarar sana a ce an haife shi a shekarar giwa ya shekara arba'in aka ba shi annabta ina fata suna fahimta da aka ba shi annabta shekara arba'in bayan nan sai ya zama ya yi da'awa a kan tauhidi a cikin garin maka shekara goma sha uku ina fata a fahimta nan daga shekara sha uku ɗin nan shi ne ya yi hijira daga makka ya taho a biya yanzu shekara arba'in ka ƙara shekara goma sha uku a kai shekara nawa kenan hamsin da uku a shi ne shekarun da annabi ya hijira ba sai ka ce san da annabi ya hijira kansa daga san da aka fara ƙyar da tarihi lokacin shekaran shi hamsin da uku ina fata kuna fahimta sa'an nan kuna ji malamai suna cewa annabi shekara nawa ya yi rasu shekara sittin da uku ya yi shekarunsa sittin da uku abubakar shekarar 63 ya rasu umar haka da usmanu da ali amma mu kalli shekaru 63 da annabi ya rasu ya yi hijira lokacin yana shekara ɗan nawa ɗan shekara 53 kuma shekara nawa ya yi a madina shekara goma goma ka ƙara ta kan 53 nawa zai baka 63 ba lissafi ya fito ba amma kamar yadda nake faɗa muku takamaiman cewa wai an haife shi ranar sha biyu da wata babu wannan tabbacin ina fata muna fahimta amma lokacin da aka zo tarihi ya zo ana rubuta jiyar <laughs> sai aka gano sanda ya rasu sanda ya rasu tabbas akwai ingantaccen dalili cewa ya rasu ran sha biyu ga wasu ƙabila wa rasuwa akwai tabbas haihuwa fa akwai shakka ba tabbas da wanda yake bikin kaulidi yana biki ne akan shakka ba kan yaƙini ba kuma idan ya yi ce yana ganin yana da yaƙini to ai duk ne da annabi ya mutu a ranar ko ba ka bari wanda koyi mutu a wannan ranar ana da tabbas murna ya kamata a ko bakin ciki ya kamata a amma da yake addini ba da ka ake ba ana shar'antawa ne sannan a yi shari'a ta ce a yi wannan ne na faɗa ne munasabar cewa jaddan da annabi ya fita zuwa ga kafar nan ya yi daidai da irin ranar da ake cewa an haife shi a ranar ko kuma ya mutu ne a ranar ko akwai tabbas amma haihuwa ba mu sarki shi ne ran sha biyu ga watan rabi'ul awwal malam yace wa khallafa ala al-madinati Usman ibn Affan sai ya bar magajin gari ana wanda zai kula a garin madina shine usmanu dan affan Allah ya kara masa hidda walamma sami'u bi sayri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da su wata suka samu labarin ga annabi nan ya taso kuma wurin sai na fazo kawai ya ce harabu ila ru'usul jibali ha ba sai suka tsere kafa mai nasu ba shi ba suka haye saman duwatsu suka haye saman duwatsu walam yazal muslimuna sa'ilina musulmai ba su huce ba ba su fasa ba suna ta tafiya suna ta tafiya inda burin ba fasa ya ce hatta wasa ma an yusamma za ama har sai da suka zo wajen wani ruwa ana ce ma ruwan za ama ta'akkaru bihi sai annabi ya kafa sansaninsa a wannan guri wa hadasa annahu sallallahu alaihi wa sallama naza'a thawbahu يجب يجب صفه ko ya fahu ne ko ne yajib hu lallai zama ko kuskure ba an gane ku yajib Hu ko yajib Hu? annabi ya tuka tufafinsa daidai lokacin da aka zo annabi ya tuka tufafinsa dan ya butar dan ya shanya tufafinsa min matsarin hallalahu saboda ruwa da ya jika shi ruwan sama an yi ruwan sama ya jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tuka riga dan ya dan busar da kaya a daidai wannan lokaci warka hata ta shajara annabi ya huta karkashin bishiya ya dan kishin gida wal muslimuna mutafarraqun musulmai kuma sun taro tsaye eh, mana sun warwatse wani na can wani na nan kuma an yi sansani ne kowa da inda ya dan kama amma je kam a ga za ga wannan nanan wannan nanan haka zuwa na bera ɗanɗa rashin bishiya halin tube ya kai rashin bishiya shi ke nan fa abusara hujjur kawai sai shugabansu wa'annan mayakan wanda suka yi mitin akan za a kai wa madina hari a yaƙi su manzan Allah sunan shi du'asur kawai sai ya hango manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa aqbala ilaihi bi sayfi sai taho ya nufato manzon Allah da takobi a hannunsa hatta waqafa ala ra'sihi har yazo abai duk kowa ya koma jefe fa ana hutu duk ba gani kawai sai tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan annabi ga takobi a hannunsa annabi ko bai aure ba kawai sai ga mutum a kan shi wa qala sai yace shidu kurrun ba a ce man yamna'uka minni ya wa ya ita ya hana in kace ka ya kai muhammadu wa zai kare ki daga gare ni yanzu fa qala allah annabi yace allah ne zai kare <laughs> annabi yace allah ne zai kare adrakat ar-rajulu haybatan annabi yana cewa allah kawai sai wani haiba ya kama shi qur'u da tsoro cikin firgici a cikin sunan Allah mara wanda sakamakon haka asqata sayfi min yadihi shi bin hannun shi ya fadi ba tsoro ba firgici annabi Allah ne zai kare da takobi ya faɗi, a tanawaluhu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya sako takobin shi kuma takobin da wato wa qala كيف ghufur ce wa shi ghufur dan shi kuma annabi yace man yamna'uka minni kai kuma wa kare ka ma ko ba ka ba kamar guga ce yau ka ja wannan ma gobe ya ja ko ba ka guga ba to yau ka samu takobi ka tsaya kai na wa zai kare nan ce Allah kai kuma ta fada ta dawo hannu na takobin yanzu kai wa zai kare ta قال لا أحد na lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yake cewa ba wanda zai kare shine la ahad shi bai ma da Allah kenan balantana da cewa ko ya ce Allah ne zai kare shi an dawo ne ok ba ta ne aka kunna nam ya ce Allah shi annabi kenan shi kuma dogo babu shi kenan ya ce fa'afa an hu sai annabi ya kyale shi ana ji annabi sai kyale shi annabi mai karamci ɗan kari ne annabi sai ya kyale shi ne ya biyo bayan kyalewa malam ya ce fa aslamar rajin sai mutumin ya musulunta duba gani mu'amala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ni ne ko kai ne na samu dama da babban wanda ya cin min mutunci abokin zabana ne ba ma kashe ne ke gani ni kuma na samu dama ai ka tsaya ma kana tambaye shi wai ne ga zai kare ka ba da sai dai ji saukar takobi kawai ko ya ji sai dai ji shi a kan ko ba haka muke ba mu haka ne yawancin mutane annabi yana da haƙuri annabi yana da hangen nesa akwai tsomi da yawa yana da hikima ta da'awa ba fada ba duka ba zagi a shi ya musulunta shi sa kyakkyawan mu'amalar su ji da ɗabi'un mu kyawawa su ne za su zama makwakin kana makwakin wato wannan addini su wakilci addinin ta yadda wani wanda ba ya cikin addinin zai iya ganin kyawawan ɗabi'un addinin ya shigo cikin addinin amma munanan ɗabi'un mu marasa kyau ya sa ba a iya shigowa cikin addinin mu wanda ke cikin addinin namu ma sai ya fita a cikin addinin saboda mummunan mu'amala da muke Allah shi kyau. Yusuf Islam ta faɗin wata magana ya ce na gode ma Allah da ya sa na fahimci musulunci kafin ya haɗu da wasu daga cikin musulmai a riga wanda su riga kawai suke ta kawo na musulmi amma ɗabi'unsu ya saba wa musulunci ya ce da sai da na san su ne na zuwa na shiga musulunci da ƙila ɗabi'unsu ya sa ba zan shiga musulunci ba amma ya san cewa wannan shigan ba shi ba ne musuluncin daban wannan shigar daban haka muke mu riga da hula da komi sunayenmu na musulmi amma abubuwa da yawa a cikin al'amuran rayuwar sun saba mu addini musulunci ya yi taba sunan yamma har ma wani daga cikin rubabbun musulmi a jihar Legas kowar wata yarinya makociyar shi ta ba shi amana ya kula da 'ya'yansa 'ya'yanta za ta tafiya sai ya nemi ya lalata da ɗaya a cikin ɗan mata ta iya da yayyayi ta ce ita ba za ta yadda domin ita kirista ce bible ɗinsu ya hana su yin wani ita ai ba komai mu a cikin ƙur'anin mu ma ba komai ba ne ba ga wannan rubabban musulmi ne musulmi ne na cikin gida ya fi wallahi kafiri na wanda ba musulmi ba ne, ya ma kafin shi abokin gaban sai ta ce idan ku a cikin ƙura'anin ku zina ba laifi ba ne mu a bayan musulun mu laifi ne Allah shi kyauta sura ku na jihar ɗabi'un mu kaga annabi wannan zuwa tukun annabi ya sai da ya kare shi ku sai da annabi ya gaggaya mai magana ya ce sannu munafiki wato ku ne za ku zo ka yaƙe ni har ma kaza da kaza har kun yi kaza kun yi kaza Allah ya ce faffalla maka takobin nan in sassare ka waye zai maka da ba wata fakan magana ba komai din da yake ba wanda zai kare shi kawai annabi ce ji ko da wannan mu'amalar kawai ya ga ya zo an ne yi ne wanda kawai yana gan lahira zai tafi kawai amma kuma sai ya ato ah, don wani asu abu da ce na shi ma inda takobi a hannun ku to ya wuce wannan ga takobi a hannun mai kaje shi ba kuma cewa ai hakuri ba kuma bai faɗa kalmar shahada ba amma dai annabi yayi Allah shi ko shi kenan sa aslama ce musulmi i wani balarabe mu din ma kan mu ba balaraba ba kamar kuma da kamar na'am Allahu akbar Allah ya gaba da fa'ida mai yawa cewa Allah ba eh bai lokacin da aka yi cikin kaduna ba yanzu Allah akbar ɗin ma aka ramata kalla wani lokaci ko an faɗe ta masu ma sai su ƙara kama ga duniya ana yi kabarar ma wallahi ya ba an yi kabara ma ba aiki kabara sai ka gabata tasiri su ma sai su yi ba لا لا لا لا لم يجد بيد مش واضح ايه نعم gaskiya ne sai maganar da ake kira eh shi ne matsalar aiki maganar da ake fara ka gane amma ita kalmar ita kalmar tana da amfani kuma tana aiki domin a lokacin da suka faɗe ta da yaƙini ai suna faɗa a su ɗin cewa suna maganin kamar wasu abubuwa na sakowa daga sama za ku tsorata za su razana shi abin da ya faru da duho ya fata ana fahimta amma da za ka faɗo wani abin da baka da yaƙini da abin kai ba ke aiki da shi ba to ba zai tasiri ba zai tasiri ba a gani to saboda haka sai ya musulunta da ya musulunta wada'a qaumahu lil islam shi ma ya koma shi da mai da'awa ya kira mutanansa su masu musulunta wa hawwala Allah qalbuhu min adawati rasulillah wa jam'i an-nas li harbihi sai Allah ya juya zuciyarsa daga nuna tsantsar gaba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma haɗa kan mutane a kan yaƙi manzan Allah salawa Allah ya juya zuciyarsa ila muhabbatihi zuwa ga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jam'in nasi lahu yawa ko ba shine mai tattarawa manzan Allah mutane da nasu bi kare shine Allah wanda yake juya zukatan bayi subhana muqallibu alqulub sarki ya tabbata ga Allah wanda yake juya zukata dama ai wa baina tarfati ainin ba hatiha يغير الله من حال الى حال كبتا وعيد وكوي ده ذاك قال تو الله يرا تنزل ابوها كوي ده كذا ابوها كذا كبتا وتو وار هذا مثلا كذا كبتا هذا زومي كبتا وا ما يبغون كبتا وان يا رب يعني شيسا الله يكي شاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وانم خلال الله شي شي باري شكا وان وهذا ما yantajihu حسن mu'amala wannan shine ma yantajihu husnul mu'amala irin wannan shine abin da kyakkyawan mu'amala take janyowa kaga ai annabi kyakkyawan mu'amala ya baka kuma ke kyakkyawan mu'amala ka gani za ka sun kasu musulunta ka su gyara amma baka yi kyakkyawan mu'amala ba waye je kalla abinka ya koyi da ke ka koyi da yace wal bu'd an al mufadada da nisantar takura da zafi wa ghilzal qalbi da zafin zuciya da zafin rai wallahi a kashe shi kawai wallahi a gaba da shi ai kaza ai kaza kuma kaga sai ga kaga an sa shidda babu ri a ciki aka sa tausayi annabi ai da yi tausayin sai kyale shi kada abin su yi kyau yin biyo da musulunci kuma annabi ya ce da ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu tausasawa bai taɓa shigowa cikin wani al'amari ba face ya kawo ba sai ga abu kyau amma wa ma nufi amin shay'in da an cire tausasawa a cikin wani al'amari duk da ke illa shara zai lalata ne wani ya ce kai sahabbai ku tashi ku tashi ku zo ba waɗannan su ne ya ma shi ne shugaban sa gama ba ai ka kashe a gama gama ya fije ba su musulunta ne ba su musulunta amma kaga annabi yayi mu'amala mai kyau Allah madauki sarki a cewa bima rahmatin min Allah linta lahum wata rahama ce ta Allah ta farko arka tare da kai alakin ta cikin jikinka sai ka zama mai musu sauki annabi ya zama mai sauki kai annabi ya zama mai rahama walau kunta faddan ghaliz alqalbi idda kai mai zafi ne mai fushi da zafin zuciya da tsanani to lan fabdu min haulika sahabbai duk za su ci waje su baka gudu ba wanda zai kusa da kai a manzon Allah saboda zafinta fa'afu anhu saboda aka ka musu an gane ko ka zama mai yafiya astaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri kama rika shawara da su akan al'amura idan sun ci haka kamata shugaba ya zama mai haƙuri mai faɗin zuciya ne zama mai kuntataccen zuciya ya zama mai shawara da waɗanda yake aiki tare da su wannan shi ne abin da ya faru a kan al'amarin gazwatu da ƙafa sai gazwatu buhran alai ya ce balagahu sallallahu alaihi wa sallama an najam an min bani sulaimin yujibun al-gharata ala al-madina nan ma wasu mutane daga banu sulaim suna so su kai hari wa garin madina tsara ilayhim fi salatumi'atin min ashabi waɗannan su kuma annabi ya fito musu da mutum ɗari uku daga cikin خلونا من جماد الأولى كل ست خلونا من جماد الأولى شد وتن جماد الأولى kenan bayan an yi wancan dambe eh da wata na wata rabiul aka yi kaga rabi'u sani ya shigo ka sai mai jima da guda Kaga bai wuce wata ɗaya da rabi ba tsakani da ke wata ɗan shi daga watan da ula shi kuma wannan ya faru ina fata muna fahimta wa kallafa al madina ta wani ummi maktub sai bar mazajin gari na madina wanda zai kula da madina a lokacin a da annabi ya tafi ga kwan aka bari a madina usman ibn affan yanzu da za a zo gabas bukran sai aka bar ibn ummi maktum wato abdullah ibn ummi maktum wannan makahon eh kanta ko na kasa ba ta hana sarauta da jagoranta ina ba ta hankali da na'am baki makahon makahon ce makahon ولما wasala بحران yayin da annabi ya isa garin bufaran nan nan tafarraku sai suka tarwaɗe shi walam yalqa kaidan ko mutum ce ba a samu ba kuma babu wata cuta da ta samu annabi da sahabbai faraja a annabi ya dawo ina fata ana fahimta sai sariyati zaid ibn haritha sariya ita ce waɗansu tawaga da annabi ke turawa su je su kai yaƙi ko su yaƙi ko su kai a wani ba tare da shi shi bai ci sahabbai ne suke tafiya to sai yadda aka tura ta zai bin harisa ina fata an fahimci wannan malam yace lamma tayaqqanat quraish anna tariq ash-sham min jihati al-madina ughliqa fi wajhi tijaratihi yayin da quraishawa suka tabbatar suka samu yakini cewa hanyar zuwa sham da suke bi don yin kasuwanci kasan haka suke kasuwanci da kuma sau biyu suke zuwa kasuwanci lokacin zafi da lokacin sanyi ke lafi hilata shita'i a sai ya fata ana bayanta kuma sham suke zuwa to amma hanyar ta daɗe ba hanya ina fata aka yi jannan don zuwa yin wannan kasuwancin wala yumkinuhum as-sabr anha kuma ba za su iya haƙuri ba ba tare da sun je kasuwanci ba da ya hana hanyar ne sai annabi salawa ina fata ana fahimta ce da annaha jiha hayatu ba za su iya barin kasuwanci ba domin rayuwarsu tana kan kasuwanci shi ke rayuwa kafin ci gaba abin da na manta mu sani cewa shi zai dubu harisa ɗin nan shi ne ‘yantaccen bawan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda na na da ta ba nabi shi a matsayinsa na bawa ita ma ɗan uwanta ne ya ba ta wannan bawa ta je wurinta a hanyar kasuwanci ta kai masa ziyara ta ce bai san za ta zo ba amma dai ga wasu bayi ta zaɓi wanda take so shi ne ta tafi shi zairu yana yaro matashi ta birge ta fita ɗauko shi ta ce shi ta zo hannunta da sa'auran manzan Allah sai ta ba shi shi kyau zama shi ba wa manzan Allah ne shi kuma zairu iyayensa mawadata ne a garin su yaƙi aka yi ya tarwace ya kashe har ya fara cikin bayi aka sai da shi ka suna ta neman shi ana ta bincike sai aka zo aka ji labarin ai yana maka a wajen wani mutum sunan shi muhammadu yana bauta wani lokacin annabi bai zama annabi ba ina ba ta mun wannan yana maka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bauta kawai suka shiryo da dukiya mai yawa suka taho madina suka zo maka suna bincike na yake na ce akai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nabi ya tarbiye su ke tafi da ku da shi uban da ɗan uwan uban ma'ana da uba da ƙani ya ce mun ji ɗanmu yana wurinka mun zo mu siye shi ne a wurinka ko nawa ne annabi ya ce su dakata za a kirawo shi za ka kirawo shi zan ba shi zaɓe in ya zaɓe ku ku tafi da shi ba ko sisi ba ko sisi ku tafi da shi in kuma ni ya zaɓa shi kenan zai zauna a wuri domin annabi yana da iko da bawa sanaka ne bawa ne aka kira zaidu aka tambaye shi ka san wa'annan mutane ce na san su kware da gaske wannan abana ne wannan faɗan uwansa ne ka sa abin da kawo su gaske ce wanda na san sun zo su kwashe ne to me kike ta ah, ni nan zan zauna a sa na zaɓi in zauna tare da shi in ma allon bai zau shi ne sai uban ya ce yanzu kai haka za ka zauna cikin bauta ka fi son bauta a kan ka zama ɗa kana da yanci ka da kimar da mutuncin ka a cikin mutanenka annabi ce ku kwantar da hankalin zaidu ba bawa bane daga yanzu na yan tashi ko sani kowa ya zama shaida zaidu ɗana ne shine ake ce masa zaidu bin muhammad zaidu dan muhammadu zaidu dan muhammadu wannan tun lokacin ma bai zama annabi ba shi yasa lokacin da zainabu binti jahash Zai din ne yake santa da aure ba ta san shi Sani ta shi ai bawa ne da aka yin tsaya za a ita kuma tana da babban family ta aure shi a haka dai annabi ya sa aka yi auren bayan an tattauna an gyara abin da za a gyara amma kuma zama sai ya yi daɗi zaidu ya zo ya gaya wa annabi gafa abin da zainabu sai masa. abubuwa ba ya yi abubuwa ba ya a ƙarshe dai tun annabi na ne da ce har aka wayi gari zaidu ya sake ta zaidu ya sake ta shine Allah daga saman bakwai ya ɗora ma Zainabu annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa shine bawa guda ɗaya tilo da Allah ya faɗa sunansa a Qur'ani yace falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha kai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna wa tara dan ka rike da a gidanka ba kai ka haife shi ba amma dan riko ne yana da mata in ya tafi mata za ka yi aure wanda kake ganin da ke mata ka iya auren ta mutane na ta surutu annabi ya au muhammadu ya aure matar ɗansa aka ce ai ba shi bane ku sani annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu ina fata mai janna kuma cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah ba ban kowa bane a cikin buji manzon Allah daga lokacin Allah ya ce ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah ka kira sunan mutum da sunan baban shi ce wani dan wani ba wai dan annabi annabi ya haji sai da ka koda ka je ka zauna gidan tsanin babanka ko wani babanka ka girma kai karatu ka dinga biyar da sunan mahaifinsa wanda ya haifi ka wannan fa bai rika da kai shi ma babanka ne amma ka biyar da sunan sunansa daga lokacin aka daina ce masa zai rubu muhammad sai aka koma ana ce masa zai rubu harisa sunan mahaifinsa kai tsaye to wannan masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi shi ya ba tuka shi ne kwamandan wannan sariya wanda za su fi wannan yaki. ba nan gurin za mu ɗaura sai malam ya ce da yayin da ƙurisha su da hanya ta daɗe ba dama su kasuwanci kuma rayuwarsu ta dogara ne akan wannan kasuwanci shi kenan me suka yi malam yake cewa arsalu iran ila sha sai suka tura wata tawaga zuwa sha. من طريق العراق أما تحنج العراق ذاته هذا بتاعنا فهم يسوى وكان فيها جمع من قريش أشكوا أن الآيري أخي جيوا لدى شكون قريشاوا منه أبو سفيان أخي أبو صفيان أشكي ابن حرب أخي صفوان بن أمية صفوان بن أمية وحويطب ابن عبد عبد العزة دعينهم حويطب ابن عبد العزة فجاءت اخبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في wannan kayari kayari na kafuwanci da za su fi zuwa sham ta hanyar iraki arsala lahum zayd ibn haritha sai ya tura da zayd dan haritha nan da ake magana fi mi atirakibin da mutum dari suna kan abun fara kan raƙuma ko akan doki su dari ya tarqabu lahum yasfakisu suna su musu dako gari wa kana zalika fi jimad al-akhir hakan ya faru ne a watan jimad al-akhir wancan wulakin a jimad al-ula shi daga wata wannan kuma jimad al-akhir asarat as-saliyati hatta laqiyat al-eid wannan saliya haka ta kama hanya tafiya take tafiya take har sai da tarin wannan ayari na yan kasuwa a daidai ina alama in abide wani ruwa ismuhu alqaradata sunan ruwan kenan alqaradata ita bi nahiyati najd a bangaren najadu fa akhadat al-ayr wa ma fiha aka suka kame wannan ainihin wato ayari da abin da ke tare da su na kasuwanci amma wa harabar rijalu mazaje su kuma suka kashe kafa mai nace ban bashi ba suka tarwatsu wa qad khammasa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama hadhihi hina ma wasalat lahu sai annabi ya raba wannan ganimar kashi biyar kan masaha, ma'ana ya cire khumsi an gane ko kuma Allah ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa qurba ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya bamu ladar ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bamu ya yafe mana a darasin da ba za mu tashi akan ghazwatu uhud yakin uhud wanda ya faru a madina ina fata an ana. za mu ji shi kuma yakin uhudu ya aka yi yakin a ina ya faru a wani wata ne menene al'amari da sinariyo na yadda yakin ya kasance a wannan insha Allah baraka wa ta'ala za mu ji su a darasin mu na gaba abinda muka karanta ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu lada wanda ce kuskure Allah ya fi mana za a kira sallah insha Allah ta'ala daga nan sai mu amsa tambayoyi Allah ta'ala ya samu dace bismillah Eh. baya hana eh, ba zai hana ba inda ba wanda zai yi a cikin masu ido sai shi ladan sai shi ke makamu wanda kuma ya fi kowa iya karatu yana da duk wani abin da zai iya yin su zama shi eh. dan ka san wasu sukan ce a inda mutum kaza ne ba zai yi kaza ba ko gurgunta duk ba wani nan ai wannan ma duk da sauki da masu cewa wai ai shege wanda aka haife shi ta hanyar rashin uwa da uba ba zai yi sallah ba ai na suka samu wannan nan wanda aka haife shi ba uwa da uba zai yi sallah zai yi limanci zai yi kuma ba shi ba ne shege a yaka iyayen nasa su ne shege Koko.

yake tsari da mutane da su cewa su shiga aiki mm. da shi. da da na shiga su tashi da miliyoyin su. Kuma za su ba a da da mm. su. Kuma cikin suna da mm. wannan fadin da shi da Musulmi ya je na wannan mutane shi da Allah. cikin yakin kuma an gama buhun biyu da su zai yi wasu abubuwa ga na. kuma ga ta magana ta kuma shi bululi shi kuma an gama yana kare tsaye da su wannan ba bululi ba ne, wannan kawai zai iya amfani da abusa sai dai kuma wanda suke tare ba laifi in suka tattafa tsakanin su sun samu alheri in yayi musa aka sai ya kiyo da samu kwarai da gaske ai ba wanda zai ba su ya kai mu wato haka za su yi amfani da shi dama babban abin shine wannan kyauta da niyya ko da mutuwa ya yi ma shahada amma idan ya zama ne aikin damara bai sa niyya ya yi don Allah ba kaga an samu matsala ya yi ne don duniya kuma idan ya rasa ransa kaga akwai matsala al'amarin shi yana wurin Allah amma wancan tsarkake niyyar sai ta baka dama ka samu shahada game da eh. idan lokacin magariba ɗin nan kamar yadda ta kama da yanki biyar wani yana kudin su da azumi ne mutum ya tsakanin shirin sanar ta da kama na magarba eh. kafin mutum shi zai ya gidan shi cikin wani abu ne ya ajiye dole saboda ya ajiye da lafiya sai shi yana mai kasu sanar ta magarba da wani sanar da shi ne ke magana cewa akwai lafiya duk bayan kiran sallah da wanda ya ce wanda ke shekar hajji magarba wanda ya ce ana iya bayar ɗan lokaci Ita ne da sallah na bayan su ko ba ɗan sosai su shagwani shi biyar shi kan kira dai zai miki uku na jiya ba a gama na ba shi ake bada shi a fara sallah dan sai in karanta sallah wannan ba dai zuwa shi akwai buɗin tsaye wannan da na ba a tuba an ba ta mutu sha biyu a yi abu a fara sallah nan ne ya kamata da mutu sha biyu amma magarba an kasa ba ta kawo miki goma sai za ka je ka ci abinci ka zo cikin natsuwa ka samu sallah dan kayan azumi ba dai zuwa ne kai zo maka ka samu da kasa cikin aiki na Allah ta'ala da kuma nuna buɗa bai kamata sai ka cikin yin azumi da kai ma kana buɗe Hmm. wannan dai ni an yi maganganu da yawa ni ban san abin da yake damu mutane suna da gaggawa ne suna so a yi sallah da wuri amma abu ne da in aka ɗanyi haƙuri komai zai wuce ina fata an fahimci wannan inda sallah ne kuma kamar yadda yake faɗa kaga kamar ni inda na buwa yau a madina ina gaya maka Ballayi malam za a kira sallah za a yi da baki za ka ci abinci ka ƙoshe ka yi ka sha ruwan zanza, sannan a tattara sufurar da aka shimfiɗa aka yi buɗe bakin a kwakwashi a saka a bola sannan ka zanta da sallah mun ci nawa kenan da Allah da wani talatin bare mafi karanci mulki goma zuwa sha biyar ba shi ne tsakani fa ka gani su saboda ka ga wani lokaci su da dama ni jiran da zan yi azumi a masallacin nan fasiri haƙura ba maganin buɗe baki Allah ina gaya maka ni ya sha faruwa ya ta kawai na karya azumin amma wai in ce na ci wani abu ko kaza babu saboda kawai da zaran an kira da zaran an tada za ga mutane a tsaye ko ana jira wannan ba daidai bane yana da kyau a duba dan tabbas kuma akwai wani lokaci yanzu kun ga wannan abu da ku ga aka rubuta yanzu an ce karfe shida da kwata ba ta da sallah karfe shida da kwata nan akwai kunci biyar na liman idan ba a gan da kwata ba yanzu da nau kenan za a tada sallah idan ba a gan liman bai gurin sai da minti ashirin na sha zuwa ni a nan haraban a da sallah shin ɗan leƙa wannan yana da amfani za ga kaman ba wani abu bane ni ko ni abin ban jin daɗin shi daɗin ko shi ne sai ga kamar ban yi aiki na na yin sallan ba saboda ba ni ne ne sallan ba kuma gashi na zo ba wai ban ba me ya kawo haka saboda saurin Allah da ya sa ban taɓa magana ne. eh a'a abin da ke so mana ina yi kila indirect ne amma direct da ke tsaye kuɗa kila wannan shi ne da farko munasabar wannan tambaya ka gani abin da nake kallo so da dama za ka ga daga waje zan fito ke ba da asuba ba kullum sallan nan daga waje nake fitowa wani lokaci zan iya shigowa da wurin yadda zan iya zuwa gida yi alwala sannan in fito in zo masallaci wani lokaci kuma yanayin lokacin in ka kalle shi ba zan iya zuwa gida ba sai in taho nan sai masallaci idan ina da alwala ta alhamdulillah in babu kuma kaga sai na sake yin alwala na farko kenan to ni abin da nake lissafi sanda na shigo masallaci ko ina cikin gosulo ko ya irin gosulo da ake samu musamman wannan hanya wannan hanyar sai a hankali sannan ko ka fita nan matsalar ita ce domin mutane suna barin wannan su koma can yanzu da dukkan samun nisa a karatun lahara saboda sanan ta tahowa shi kuma da karatu majalisi ranar alhamis ranar laraba na mata ne wannan muna tashi ce kaga kafin ka ce ka fito ba ta kan amar bello na sai a hankali gosu irin wannan sai da yanzu muka hikima na mai da karatun karfe uku mun gani saboda za ka gani ai muna samun karatun laraba sai dai in an yi rashin sa'a a wani gozulan ya taso a shafi karfin mu abin da nake so in ce mahallin shahi daga sanda na taho koma daga ina nake ni na kallon lokaci na ne karfe shida a minti shida lokacin ake kiran sallah sai yanzu saura minti shida ko a minti goma sai na san yanzu zan samu sallah domin da kwata ba ta yi ba kafin a tada ina fata abin wannan ina tahowa sai na ga da kwata ta mun misali ina ran about 44 ba na gidan gwamna ba fa na ko. daga can zuwa nan na san minti uku za ta yi kawo in ba ba sai in ce ko yanzu ina cikin minti biyar ɗina da ake jiran liman ko ba haka ba amma ina tabbatar maka insha Allah in na zuwa samu a yi a ɗaya ko raka'a ba jira ni ba kenan to ni sai ga kaman an sa ina so a tabbaka a nan gurin wannan maganar da bawan Allah ne ya faɗa malam shi gaskiya kafin ka ce komai ina so ko da ni ba na nan yana da kyau yi shawara ko anan ma lallai sallan magariba za ka minti biyar tsakanin kiranta da tada ta minti biyar ya yi kara domin tabbas ladanai musamman ladanan mu masha Allah sai sha shayi wajen minti uku suke ko minti hudu ma suna kiran sallah kaga yana gamawa kenan sai ga an tara sallah abu a huda kuma kaga gidajen mu dai wani a gida zai sa sai ba mutum zai rika sawa da abubuwa da bakin shi bane masallaci ya ya abun nan amma dai ina so a duba wannan abun yana da shauku ko ci goma ko kaza na a ba wai takura ba sauri ne wani kila yana so ba zai ba ba zan ji abin da malam zai na'am eh اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين